This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim ka Almasi Garba. An daɗa samun kiraye-kiraye a matakin ƙasa da ƙasa zuwa jiya jama'a na a bincike yayin da har yanzu aka kasa gane gaskiyar lamari kwana guda bayan kashe wasu Falasɗinawa akalla ɗari da goma sha biyu baya ga wasu ɗaruruwa kuma da suka jikkata. a wani al'amari mai cike da rudami mai nasaba da sojojin isra'ila da mutane masu neman agaji a arewacin gaza sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce akwai buƙatar gudanar da abin da ya kira ingantaccen bincike mai zaman kansa na kwarai don a san abubuwan da suka yi sanadi da kuma waɗanda ke da hannu a wannan mummunan al'amari wani mai magana da yawun fadar shugaban amurka ta white house ma ya ce wannan al'amari na buƙatar cikakken bincike wasu falasina wanda suka shaidi al'amarin sun zargi sojojin Isra'ila da buɗe wuta kan cincirin da mutane masu jiran karɓar kayan agaji daga wata tawagar motoci da ke dosar inda suke. To amma Isra'ila ta musanta wannan bayanan. tana mai cewa turiniya aka yi har aka daddanne wasu sannan kuma wata motar jigilar kayan agajin ta take wasu yayin da take kokarin tsirewa daga wurin a halin da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden ya karbi bakuncin Firaministan italiya georgia meloni a fadar white house jiya jama'a a daidai lokacin da yake fuskantar kalubale kan yadda zai bullo ma yakin da ke dada muni a gaza da kuma ci gaba da taimaka ma ukraine kan mamayar da rasha ta mata za mu tattauna kan gabar ta tsakiya da kuma mummunan al'amarin nan da ya auku a arewacin gaza don ganin yadda za a kai tallafin jinƙai a wurin a cewar Biden ga manema labarai gabanin ganawarsa da Meloni. Fada ya barke jiya jama'a tsakanin sojojin gwamnatin Habasha da mayakan Fano a Bahir Dar, hedkwatar yankin Amhara a cewar mazauna wurin da kuma hukumar yankin. Wannan ne karan farko da aka samu barkewar irin wannan tashin hankali tun bayan barkewar rikicin yankin a farkon shekarar bara. A wani bayani hukumar yankin na Amhara ta ce dama an shirya cewa sojoji da sauran jami'an tsaro za su yi wani aiki ne tare da ya hada da bin gida-gida a bahir dar din suna zakulo mayaka masu tsatsauran ra'ayi da suka kutsa cikin birnin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a najeriya tun bayan cikar wa'adin haɗe layukan salula da lambar shaidar zama ɗan ƙasa a ranar laraba jama'a da dama suka shiga rudu saboda rashin samun damar bin wannan umarnin duk kuwa da jaddadawa da hukumomin kasar suka yi ta yi to sai dai masu lura da al'umura na ganin a marra irin wannan kamata ya yi a daɗa yi ma jama'a uzuri daga abuja ga halima abdulra'uf Masana dai sun ce akwai yiwuwar matakin na hukumar sadarwa ta Najeriya wato NCC ya kai ga rufe kimanin layukan sadarwa sama da miliyan sha daya biyu bayan karewar wa'adin ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata na haɗa lambar shaidar zama ɗan ƙasa wato NIN da lambobin wayoyin tarho. Tun dai wasu 'yan Najeriya ke ta kokawa akan yadda matakin ya jawo musu asara mai tarin yawa. Wani mazaunin jihar Osun da ke yammacin Najeriya Abdulgani Abdurrahman ya ce. An na ya sa cikin asara. cewar wani mazaunin jihar Sokoto abdulrahman Salihu Abba. Alal hakika haddasa min hasara wadda ban san ma yadda zan iya misalta ta ba. A yayin da ake cece kuce akan cewa akwai hukuncin kotu da ya ce NCC ta tsayar da matakin rufe layukan sadarwa waɗanda ba su haɗa nasu da lambar nin ba. Masanin shari'a barista mai nasara kogo ya yi bayani akan wannan batu. To wannan abu ne wanda yake su hukumar sadarwa ta ƙasa NCC suna da 'yancinsu. 'Yan ƙasa ma suna da 'yancinsu. Idan magana tana a kotu muddin ba a samu umarnin kotu na a dakatar da abu kaza ba to babu hujja na cewa don magana tana a kotu ncc za ta dakatar da ayyukanta to sai a hanzarta a nemi kotu ta bada umarni na cewa kar a ɗauki wani mataki har sai lokacin da aka gama shari'a idan an samu wannan to kenan. ana da madogara ta cewa ncc ba ta da hujja za ta doda kowa layi sannan abin da ya kamata a juya hankali shine mai la'akari da sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya wanda ya ce domin jama'a ne ake neman tunda domin jama'a ne babu hujja da za a iya kawo a dakile ma jama'a amfani da wannan dama ta su. To a gaida Halima Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky jiya jama'a ya yi shelar cewa da shi da Firaministan Netherlands Mark Rutte sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro wadda ta tanaji baiwa Ukraine tallafin kayan yaƙi na dala biliyan biyu da biyu a wannan shekarar. Zelensky ya zayyana cikakken bayanin wannan shirin a shafukansa na kafafen sada zumunta bayan ganawar shugabannin biyu a Kharkiv wanda shine birni na biyu a girma a kasar ta Ukraine kuma wanda Rasha ta kai aunawa a hare-hare. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. an waye gari lafiya lokacin ma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin naku lafiya lau ya sanyi wai sanyi okashin sa sanyi kamar ta nake mun fara adabo da shi a shi cewa da kafa aka ce Allah ɗaya gari banban ga mu nan dai ƙasa ɗaya amma kaga muna nan muna shan sanyi a jihar texas har sun fara kai 90 90 haka suke a cikin wannan ba ana eh, zafi ne sosai kenan an shiga zafi sosai ka san bara shekara da ta wuce a jihar texas sun eh. yi zafin tarihi da aka shafa wata guda jir suna maki 100 kowace rana amma haka ce baba shi yasa 'yan najeriya suke son zama jihar texas domin dubu-dubu shi ya yi daidai da gida kwarai kwa damu na muke da muku muku duk wanda zai iya koma wata wurin sai ya koma can kasa aka ce houston eh, birnin houston eh, aka ce nan ne aka fi samun yawan 'yan Najeriya. da Najeriya da wasu bayan Afirka da dama don na san mutane da dama da ke gudu. Haka fiye da kowace mm. kowane wuri kuma ba wai suna nan suna rayuwar hannu ba kanu sun kama kafa sosai mm-hmm. ko mm-hmm. waɗanda suke 'yan kasuwa sun yi nisa sosai waɗanda suke fannonin ƙwararru likitoci ne wata take gaya mu wata baka fata yan nan tace a nan ita yar asalin jihar Houston ce take cewa a cikin Houston bisa dai ga bayaninta idan ka samu likita guda uku bakaken fata to ɗaya ɗan Najeriya ne a nan birnin Houston akwai kuma wani ma da yake da wani katamfaran shagon sai da kayayyakin kayan abinci na Afirka nan akwai shekarar da ya ba da gudunmuwar kudin daukan nauyin 'yan makaranta da ake kira scholarship din nan eh. dala dubu ɗari wayi wayi anan eh anan ah, anan lalle wannan babba ne <laughs> eh to kaga ashe ba ba eh, eh, ba da wasa ba sun samu ci gaba kwarai da gaske haka to ah, baba me ya dauka maka hankali a cikin anan Amurka wannan mako banda wannan batun zafi da sanyi da ake yau sanyi gobe zafi da ake bugada eh to sai dai ah, maganar da abin yan takarar shugaban kasa kama daga shugaban kasa mai ci yanzu da tsohon shugaban kasa da suka kai ziyara a kan iyakan mm. kudancin amerika kan gangabi da suke yi eh, haka eh, a rana daya duka kuma a texas um, eh. kan batun kwararar bakin haure wanda ke zama ah, babban matsala a ah, yadda su shugabannin suke faɗa kuma kowa yana alkawarin cewa zai ɗau matakin da ya dace um, wurin yadda za a magance matsalar kwararren bakin haurin nan to sai dai na san matakan da za su ɗauka za su bambanta da juna eh. Eh, amma dai lallai wannan batu ne eh, haka ne wannan batu ne da ke da hankalin mutane ba ma ni kaɗi ba gaskiya to ban samu ilimi baba hmm. aka ce tafiya menene eh tafiya mabudin ilimi ƙarin ilimi to sai a ci gaba da ta san muna da wani shiri ma da muka gabatar na rediyo da kuma dandalin sada zumunta facebook inda muke bayyana waɗansu bayanai irin haka waɗanda al'amura da sukan faru dai eh, eh, da ba a kasashen duniya da suka sha banban da abin da muka saba gani a kasashen mutu sai a ci gaba da bibiyan wannan shirin to baban yau bakon da da muka raka ya dawo yana nan eh, kamar yadda ba yawwa a da ne ba bai sallama da shi ba idan Allah ya nan gaba kaɗan zai sake shigowa wannan zaure to yau aure da kiba ba irin wanda suke zuwa biki biki kan mene da aka ce kaka su ta yanke saka kwarai kuwa <laughs> sai a sha maganin gyaran jiki <laughs> kuwa to an ba. girki <laughs> ai kuwa to bari fara da waɗannan a mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan mr ayuba laslimbo da na ritaya inspector bala mandali da tula to za a yi wannan auren ne ranar tara ga sati mai zuwa kenan ma ba eh sati mai zuwa haka yawwa za a yi wannan auren ne sati mai zuwa da karfe goma na safe a majami'ar ekuwa kuwa goodnews.das a jihar bauchi sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan colonel jerry jaro jesu da kuma ibrahim sule malwi waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu destiny da ibrahim su kuma wannan auren za a yi ne su kuma mako na gaba wato 16 ga watan maris da karfe 10 na safe su kuma za a yi auren su ne a ekuwa holshe a kuma yi walima a sarau aka ce wani wurin walima na da ake kira sarau event center a Grefin Jos Kota ta yamma da Bauchi to Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin summa amin. To dan kuma ina dauke da gaisuwar yamma murna zuwa ga iyalan Alhaji Usman Shehu Abba da na Alhaji Muhammad Sani Kanya na daure aure ƴaƴansu Abdulrazak Usman da kuma amaryarsa Zainab Muhammad Kanya wanda aka daura a jiya Juma'a kenan. To muna fata Allah ba da zaman lafiya da zara'a ɗaya ba. da kuma taya murna zuwa ga iyalan alhaji muhammad bello marina da na marigayi alhaji aliyu alkali sanyi na na daurin aure 'ya'yansu halilu ibrahim da amaryansa na na asabawu garba sanyi na wanda za a daura a yau asabar dinnan da misalin karfe goma sha ɗaya na safe a gidan alhaji abba mai goro sanyi na to allah ba da zira'a ɗaya ba ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare bayan haka akwai sakon taya murna daga kumasi na daurin auren ali sise ciroma wato dan marigayi alhaji bello ciroma kenan da amaryansa iman adam da ake kira imi wanda za a daura gobe lahadi wato uku kenan ga wannan watan maris a unguwar sawaba junction a masallacin mummuni kwatakwali da karfe tara da rabi na safe gaisuwa ta musamman ga alhaji aminu mai gaskiya na zuriya fm wanda ke zama yayan ango To nan ma muna roƙon Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin sun amin. mance aka ce an yi tuya an mance da albasa mako ya gabata ban yi ban gaida mai masaukin baki ba eh, eh, uwar ban gwamma muna <laughs> ai ban gaida mai masaukin baki ba muna muna ƙara godewa gwamma da karanti mm. <laughs> eh, dan mu ya dawo mun ga ya sake kwarai da gaske kuma gode da dukan menene ake cewa alherai da Allah ya ba da ladan eh, zumunci Allah ya kara buɗi da nufin asiri muna godiya kwarai da gaske muna kuma kara gode muna kara mika gaiso fata alheri da sada zumunci ga hajiya mai fura aljanna da kowane lokaci eh, tana dan tare da sashen hausa mm. ba ta so ta ji mun yi biki sai ta ba da gudunmuwa muna godiya muna shan fura muna jin daɗi mm. To bari mu mika gaiso fata alheri da sada zumunci ga Ibrahim Hussein Idris da Lois Mamar Idi da Comfort uh, Umaru sai Ladi Benyami da Hajiya Zainab Bululu da Zainab Ahmed a Abuja sai Abdulkarimu Ɗayyabu da Abdulrahman Kace sai Abdulrazak Bello da aboki da gaisuwar fata alheri da sada zumunci da ambasado Hassan Muhammad Hassan da alhaji Muhammad Anka sai Ashiru Abubakar da barista Sa'ida Bugaje da Dr. Mai Roman Dara. Gaisuwar fata alheri ga comrade Awwal Musa Rafsanjani da Baiko Suleiman da barista Mai Nasara Umar da barista Yakubu Salibawa da fatar an tashi lafiya. Amin summa amin. To sai kuma wannan gaisuwar a bari huce ta fito daga Hamidu Kalalabuwa babbar barin jihar Difa. Ya ce fi da a bari ya huce. Babbar bare ne eh, suriki na ne. <laughs> Ya ce da farko yana mika gaisuwa zuwa ga uwa. Alheri Grace Abdul. da kuma baba ya kuma keri sai kuma abokanansa ya ce baban jiban mambanje da sanusi madatai da isu madatai da kuma musa bos gaya da zunubin mani barma a ƙarshe ya ce a gaida al'ummar garin mu kalala buwa baki ɗaya to allah ya sa sun tashi lafiya kuma sai ji wannan gaisuwar abin sun amin ok to dago ma aka ce komai kirki ka baka gama kasuwa da gaisuwa saboda da aka gama jabirki nan wato eh,

abubuwan da yake ɗin ga su da kamar su ni Allah mun abu kamar mutum ne mai kira na kira waka to shi gudu ki jagara su kuma ana yau kokoyo to na jini mu kira waka ta ake yi tirin ake tirin an zo masa ba yi waƙoƙin na shi yi kuma da aka koya sai na ga ta mu ga su ɗin su rufa to ni ina so ne in gwada basira ta kuma in hudu ta ɗaya eh, wahala tun da shi wanda muke koyar shi ba ƙirƙirar yi don mi jini ba a yi ba ta wani. ƙirƙirar tura to daga nan na dan jaye da su sai na koma cikin shakara a murya daga cikin mai ba wata biyar ga sai muka ta yi eh, zagaye muka tafi mai a nan an yi muka shekara guda da wata shida ta da zagara ta murya abu tambar biyu wanda mutum ne firma yau da zan taɓa ta da shi ba tunda ya mun abubuwa da yawa na da shi na koya da kyau ba to idan muka dawo daga murya daga mai sai muka yi muka yi bakin yaka da mujiya da yanar mujiya sai na yi sai na gurbi ta ne ma daga can ma zuwa ta. zumunta haɗa gurbi ta ne ma a zuwa. tun na ran koyi abubuwa tun ina zuwa lokacin nan da nake mure ma ina zuwa wurin sana musa ina karuwa da gwatin da zamanta ba waɗannan fara rubuta ba eh, da ka ce masu aliyu gaba wani konkur da aka yi a shekara alif ɗari tara da ragumai da takwas shekara alif ɗari tara da tasa'in da ta da ta aka wani ta na mawaka na ta ta ni waka waka da ne ta fari sani gyara mita kuma ni tana fari an kuɗi tana busa hallo shekara mai dawo hallo aka yi kogunin hallo sake yin kogo ta waka wata hallo ci to shekara biyu ne yana cin kogunin to tun sani ya kuɗi shi ma na koyi abubuwa da da shi tare shi to ba na kuma ne kuma mu kuma ya mai muka zama na muka dawo bakin yaka ne gobe ta sai na ta yi Najeriya a najeriya ne wata tara yau da muka take wata ne ba inda ba inda mu shiga cikin najeriya nan ba arewa arewa nan muna shiga mu ne tilaja abuja makarfi eh, zaria kaduna kwanan dangora jos kada mana cewa yan gurin ba to ina sai na samu labarin ke a kusu a yau da yaran suke sana kusa sun kusa a kusi sun sani abu. suka fita su kuma a dangana Eh. su kuma dangana su kuma su su kuma dan dawo ga daga birma sani mutum ne wanda mini tun ya kamata in zo kawo mishi ma to fara da mutane na gaba daya muka su gaba daya to ga shi haske su mu su to mun nan tare ana ta yi ana ta yi kuma shi ma Allah ya mishi eh, rasuwa da shi da jagorancin kuma ana nan su ma yau da gobe muka rabu yanzu yanzu muka kuma gudu ɗin tanzan da ake ma haske ta yau dai muna da wani shekara goma sha kudu ya ga ta sha biyu za ta duka insha Allah. mu ji daga To kamar waƙoƙin da kake wani irin waƙoƙi ne kake waƙoƙin soyayya ne a a waƙoƙin siyasa ne ko kuma nanaye ne kake ko kuma wasu irin waƙoƙi ne waƙoƙi naka. Gaskiya gaskiya waƙoƙi ne nake yi ina waƙoƙi iri saboda mun san DNA ji ina da masoya kala-kala. duka yake tsarege wani ya san tashiya wani ya san dandali wani amma kuɗi na yawanci abin da kawai yi a cikin waka shine ne. ta da koyarwa da nasiya da wai kai dukkan ki dauki wani da ki kuda gona ciki babu waka da ki kuka sabon da kuma na yi ta ne haka ne da ki ji wani nasiya a cikin ta ko ni zan hankali ko ni zan kunne ko ni gargadi a cikin ta ko ni wa'azi amma kuma ka sa wani abu a cikin wakan ko ni zai hankalin jama'a shine kamar komedi kaɗan a cikin waƙoƙina na sa komedi kaɗan dan mutane su dariya ya nishaɗi kuma a saurara wannan ke ciki to ni kowace wani yi ba sannan yawa da ake da koyon da ne wasu wasu wasa-wasa ne da dai a iya ɗin ci wannan kawai ɗaya shi ne ake cima ɗaya eh, ka ne kawai ko ne a gama ne ke ba. to kamar haka eh, da kake kamar a biki ana gayyatar ka haka ko kuma 'yan siyasa suna gayyata ka ko kuma haka 'yan furoje wani bi suna son waye kai na gani kamar wani lokaci ana gayyata ka ko? Sosai ba ko ne na yi biki siyasa harkar proje harkar anniversary harkar eh, wani makaranta da kai na yi ko na yi saboda shi yake da ka kyara ma nema ne kake su kuma mutane za su neme ka ne don ka biya musu su kuma a samun canji a aljihu ka kenan dole kowanne ka ba kai ka sai ka musu kwa yawanci wani wani wani ba a kira na a cikin an sawa ka fuskan kunci hankali ko wani barkon nono ko wani eh, cuta cuta tsaka da ko kuma a kira sana'a ana son bar da kan waka ko kuma wani siyasa mai duka kowane yanayi kowane ne Kana za ka iya eh, rike kamar irin waƙoƙin da kai. To sai wani ne ni dai Allah ba ne yawa kuna da suna da yawa. Suna da yawa. Suna da yawa. Sai ce bakan damiyar ka. kaji gwamba ka ji baban namu haka to baba yau yau labarin da zan baka ko a hmm. guje wani labari ne dangin labarin da na baka makonni biyu da suka shige wanda oh. eh, <laughs> wani dan wamu hmm. dr hassan dr hassan musa malumfashi ya aiko mana wani mutum ne mai bala'i tsoron gawa hmm. saboda yadda yake tsoron gawa shi ko jana'iza <laughs> ko makwabcinsu ne rasu bai zuwa hmm. biso Allah sarki kuma ba zai je gaisuwa ba sai a ta fita da gawa ne ya tabbatar cewa an yi biso <laughs> to shi ke nan hmm. <laughs> ran nan ma da aka na gwamma. wayo Mata shi ba ta da lafiya sai aka eh, eh, ya zama ciwon ajali ya zo da hmm. karshen kwana aka daga aka kwanta haka sai shiga irin waɗanda za su je su kwanta kamar sun je hutawa shi tafiya kenan hmm. sai ta kwanta ta mutu shi bai san ta ta mutu ba da daya ya je kwantawa ya ganta a kwance abin nan ya tura ta akan ka matsa ino a ce bai san cewa ta mutu ba ya tura ta ya magana bata ansa ba ta yake shi ta sha bacci ya ce mata ta matsa bata ansa ba ya tura ta ya samu ya kwanta ashe <laughs> shi mai tsoron gawa da gawa yake kwance bai sani ba gari ya waye ya je ba yace kai da yake dai ba ta da lafiya yau ta gaji sai fita har yau ne bai yadda da wani abu na iya faruwa ba. Hmm. Eh, sai tafi bakin hanya na gwamba ya je so kosai. Eh. Irin yadda ake koko da kosai ni ban san ko gana ana yi ba amma da. Sosai kuwa. Kosan <laughs> ba muna da su kala kala. Hmm. Yawwa akwai masu bi gida gida ma suna talla yan yara masu kosai. Eh haka. Hanya mata tana sai da koko da kosai ya je so koko da kosai na kalaci. To yana dawowa kenan ashe <laughs> da bayan aka fi kasuwan hmm. ashe an shiga gidan har aka tara a sai an mutu da aka tara ta mutu su kuma <laughs> ba sa barin gawa ta kwana ana jin ta mutu nan da nan wanda aka tada jama'a aka je wuri mai unguwa aka zo aka mutane suka taru kawai aka zo ana ana neman yadda za a mata sutura yawwa yadda za a mata sutura shi ke dai shigo ga shi da dan kofar shi da leda ga kosai shi hmm. ke da aka yi aka ce wai mai ke faruwa na ce a'a a shi tun jiya ta mutu tun jiya ta mutu wa tun ta mutu ake sai ya fahimci cewa ake da gawa ya kwana magana kuma <laughs> da gwara ta kwana to shi dan tsoron gawa nan na nan ta mutu kuma har ya fita ya dawo kuma ga jama'a gidan nan shi ke nan yau yadda ledan ledan yana cewa shi wallahi tallahi bai san ta mutu ba ai da ya san ya fara gudu yana wallahi tallahi ban san ta mutu ba a shi ne gwanan wallahi tallahi <laughs> ba san ta mutu zai dawo ina yana kan gudu yana gudun yana tsoron bai zai dawo ba bai zai dawo ba wai shine eh, eh, dokin kusa ake cewa wai in kai ne dan uwan wannan matan ya zaka da wannan sirikin naka eh, wannan gaskiya yana buƙatar addu'a saboda ayi ba banza ba ne kin san akwai wani dattijo da dan sani a Kano ana ce mai babban dodo kenan shi ma haka in ya ji an layi na an yi mutuwa to baya wa layi da yana sai da hula ne a fage kowa ya san shi wallahi abin mamaki shi ma haka <laughs> eh. abin ke da ya nan <laughs> ya kamata ya hakuri kuwa ai gawa na goma gawa to sai dai mutuwa ɗaya muna tare da ita amma gawa kan yi. Eh. Eh, gaskiya abin tsoro ce <laughs> gaskiya to na ga malama juli na daga mana hannu tun da aka tina sun ja burki ne yanzu a madadin baba ya ko makiri alheri ke fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri shehun gusun da sakkwato yi kan sambu manin gaba da limin cewa zazzo Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julia Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya. sa saboda sarkin